sauraron shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke gabatar muku a kowane mako mai gabatar muku shirin aisa Hamadu ina tare da Rabi mai Kano barka da warhaka Rabi. Barka aisa ya gige. Da dama Rabi mu ka kama mu abokan matasa a cikin wannan shirye-shiryen namu na yau. To aisa zamu fara wannan labarun namu na yau da tarin kuɗin da matasa suka yi domin su taimaka ma al'ummar da ambaliyar ruwa ta shafa a nan birnin Yamai. Kuma a fannin ilimi uwar gida shugaban kasa aisa ta Isufu ta ba wata matashiya mai shekara 20 ɗaya cikin takaitaccen labarin mu kuma zan mu je Tilaberi inda aka dasa ayan taron matasan Niger. A ƙarshe zan mu yi zancen wasannin motsa jiki. To hawawan ruwa na musamman na kogin isa ya jawo ambaliyar ruwa da ta ritsa gidaje da dama. A zancen gada muke muku iyalai da yawa ne suka ƙaurace gidajensu. Gaskiya ne Rabi abin da ban tausayi yake wannan dai an yi shi domin a taimaka ma iyalan da ambaliyar ruwa ya shafa. Matasa sun yi gwagwarmaya domin ci gaban al'umma sun kafa shi ranar Litinin a cikin kafofin sada zumunta. To Aisa ina so in san yaya ne suke tara wannan kuɗin a bisa kan kafofin sada zumunta? Domin ƙarin bayani dai sai mu saurari ɗaya daga cikin waɗannan matasa Saratu Bubakar kenan. A kowane son shafin za a ba dala biyu. a kowane yabawa za a ba dala biyar idan kuma an ka raba wannan shafi za a ba dala goma ne sannan mutumin ya zamna ya yi kilgo ya gan nawa ya samu nashi bangaren ma zai ƙara wajen mutum biyar su ma kowanne cikinsu ya yi kilgo nawa da zai samu sannan ya ƙara wa'ansu za mu sai mu diba unguwannin da ba a taimaka ma ba sai mu rarraba musu kayan nan. Eh, a sha aisa wannan kafofin sada zumunta ba fotuna kaɗai da hira ba ake iya yi da su hmm. <laughs> har taimako ana iya yi da su hmm. ai amfanin shi yawa gare shi ƙungiyar nan ta uwar gida shugaban ƙasa da ake ce ma guri vimeo ta ba da tukunci mai mahimmanci 'yan makarantar da suka yi kuzari a wannan shekarar ta goma 2019 haka ne rabi sahiya ibrahim matashiya ce wadda ta yi karatun lise d'excellence a birnin yamai e, ita ce ta fi kokari a fannin ilimin kimiyya ta samu maki goma sha takwas da digo biyar bisa ishirin na jarabawar bakaloriya na sedise. tsoron yin karatun kimiyya da kusa mutane suna cewa mata ba za su iya yin shi kawai tunanin su ne haka. 'Yan mata kuna iya yin shi fa ni ina ba ku karfin gwiwa karanta kimiyya da kusa balle ma serise. Nijar tana bukata matan da sun kai karatun kimiyya da kusaha. Nijar tana yana bukata makamashi don haka zan ki gaba da yin shi don shi ne ma zan yi karatun kimiyya da rabi kina tune makin da kika samu a cikin darussan kimiyya na jarabawan bakaloriya <laughs> za mu nufi agadas inda za mu kawo muku wasannin al'adu da aka yi da ake kira sallar biyano wanda aka yi ranar 8 zuwa 9 ga watan satamba a cikin san ita dai wannan sallar ta biyano tana ƙara danƙon zumunci a cikin al'umman birnin agres ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na musamman. sallar biyano da gungunan jama'a na yammaci da na gabashin agadas ke gudanar da shagulgullanta a shekarun baya-bayan nan tana tattara mutane masu dimbin yawa usman biyano mai tsara sallar ne eh, biyano an tanke biyano karan kansa na matasa ne idan aka ɗauki tambari da yake da matsayi mai mahimmanci da matasa suke zaɓa ina ganin abu ne mai kyau a yau duka matasa ne suke rike da wannan matsayi ko a ɓangaren gabas ko a yamma saboda su ne suke yanke shawarar duka abu abin da ya shafi tsare-tsare na sallar biyano ya nuna cewa matasa ne ke kayatar da biyano suna yarda tsari wanda ya sanya ana samun tururuwar jama'a da suke haduwa ko ta ina. Matasa sun shiga sosai cikin harkokin sallar biyano, in ji tambari Sidi Dodo, shugaban gungun jama'a na yamma. Matasa ne karfin biyano, tsoffi suna nan ne domin su ba mu shawarwari kuma su gwada mana hanya. Matasa su ne biyano, tunda abu ne da yake bukatar karfi, don haka matasa suna da matsayi na musamman akan sallar biyano. A bana mashawartan mai martaba sarkin agir sun gargaɗi matasan da su mutunta dukkan al'ada mai daraja da wannan sallah ta biyanu take tattare da ita. A cikin takaitaccen labari Aisa zamuje birnin Talaberi inda aka halarci karo na goma sha biyu na filin matasa a wannan taron sati ɗaya wannan matasan suka yi suna faɗakarwa bisa kan yaƙi da ta'addanci da hijira ta ɓarauniya hanya. a cikin wannan satin kuma wa'annan matasan sun yi share-share da shirke-shirken itace ke haddaba da jini ƙarin bayani tare da abokin aikinmu Habibu Garba. Sama da matasa 400 maza da mata daga jihohi takwas na Nijar har ma da kasashen Burkina Faso da Mali ne suka halarci wannan haduwa ta Tilibiri. Bayan ayyukan amfanin al'umma masu wannan shiri sun gudanar da horo, tararrakin muhawara, kwamɓalar wasannin motsa jiki da kuma wasannin al'adu. Sidi Mohammed, mamba a majalisar matasa ta kasar Nijar, ya bayyana manufofin da ake son a cimma ta hanyar wannan tsari. Muna son tallafawa wajen wanzar da zaman lafiya ya kasance muna dafawa matasa mu fargar da su su kiyaye tsunduma al'amarin ta'addanci da tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali. Wakilin matasan Mali Abdurrahman Dikko ya bayyana cewa wannan tsari ne mai kawo cuɗanya da kuma ƙarfafa zumunci tsakanin matasa na yankin da kuma jami'an tsaro musamman ta hanyar musayar ra'ayoyi da kuma ƙarfafa hulɗar ƙauna da ɗan uwantaka. Muna iyawa idan muna so matasa a yau ba sai mun shira gwamnati ko wasu masu hannu da shuni ba. dan halin da muke da shi muna iya yaƙi da tsauran ra'ayi da duka abubuwan da za su kawo muna taɓarɓarewa zamantakewa kuma mu cewa cuɗayya ce ta al'ada ga Nijar da kuma Mali. Hukumomi masu kula da matasa sun bayyana farin cikin su na ganin matasa sun san ciwon kansu inda kuma suka buƙaci matasan da su yi aiki da darussan da suka koya daga wannan haɗuwa karo na goma sha biyu da aka kammala a kwanan nan. Za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. Ƙasashe waɗanda suka samu wucewa a cikin tankaɗe da rere da aka yi na cin kwamfular gasan duniya na shekara 2022 na gatar waɗanda an san su sun zaɓi mutum 40 da za su yi waɗannan wasanni da kuma ƙasashe biyar da za su halatta wannan wasa. a ranar hudu na watan Septamba ne aka fara wannan wasannin na tankaɗe ƙungiyoyin kallon kafa na Afirka da za su halarci babban wasan kwallon duniya na Coupe du Monde. Haka ne tawagogi goma sha hudu da suka ci wannan gasa za a haɗa su da waɗansu tawagogi 26 kuma ƙasar Nijar na ciki. Sai nan muka muku ƙarshen shirin labarun namu nagode sauraron da kuka yi mana nagode gare kira sai gobe idan Allah ya kai.